ce ƙaunin ma'ruf magana mai daɗi mai kyau wajen mai da wanda ya zo yi maka roƙo ko bara shi ne fi alkhairi a kan ka ba shi daga baya ka walakanta shi wa magfiratun da kuma yafe masa a kan nacin da ya maka da roƙonka da yake yi khairun shi fi alkhairi min sadaqatin daga ka bashi sadakan yatba'uha adha wanda cutarwa take bi sadaka ka zo ka masa gori ko ka zo ka walakanta shi don ka bashi sadaka gara ka ce Allah ya ba da sa'a gara ka ce Allah ba mu alkhairi kuma ka yi haƙuri a bisa nacin da ya maka shefi alkhairi akan ka bashi daga ba kuma ka zo ka cutar da shi ka aibanta shi wallahu ghaniyun Allah mawadaci ne baya bukatan sadaka ko ba zai amfana da sadakan ka ba in ma ka bayar din kai ne zaka amfana amma ba za ka amfani Allah subhanahu wataala da wata ibada da kake yi ba sannan halimu Allah ne hakuri ne mai juriya ne baya gaggawan hukuma idan kai masa laifi zai jinkirta maka ya ga ko zaka tuba wani lokacin ko baka tuba ma in ya ga dama sai ya gafarta maka sannan ubangiji ta'ala da yake a can baya an yi magana kan kaciyar fi lillahi to yadda ake bawa ɗin kashi biyu ne akwai waɗanda suke roƙo akwai kuma waɗanda ba sa roƙo Ku sai Allah ta'ala ya riga sani a ɗabi'a ta ɗan adam baya son roƙo musamman an hace ana roƙonsa yau ka zo gobe ka dawo a ɗabi'a na ɗan adam baya son haka ne shi ne ubangiji ta'ala yake shiryar da bayansa cewa idan da su yi roƙon ko kuma idan aka roƙe su ɗin, su yi haƙuri su zama masu yin afuwa su zama masu magana mai kyau idan mutum zai roƙe ka to kai masa magana mai kyau kuma ka masa addu'a ka ce Allah ya bada sa'a ka ce ka yi haƙuri in ba ka da shi ka ce ba ka da shi in ko ka da shi ba ka da niyan bayarwa ka ce Allah bada sa'a ka yi haƙuri Allah ya Allah Allah Allah ya baka mafita da makamancin wannan wannan shi yafi akan ka daka masa tsawa ko ka nuna masa kushi ko ka ce ba zan bayar ba ko ka wadakanta shi ubangiji subhanahu wataala yana son dukkan abin da zai fita daga bakin bawansa ya zama abu ne mai kyau shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husnan ku ga mutane kyakkyawar magana magana mai daɗi? wanda in ka ga mutum zai farlanta maka Ke sa manzala sa sama shi in an zo an roƙe shi ba Ba ya cewa ba ni da shi ko ba zan bayar ba sai ya ce ka je ka dawo inda ina da shi zan baka ka je ka dawo ka dawo lokaci kaza nan sai ka tafi in an samu ko in ka dawo sai ba amma ba ya cewa ba zan bayar ba in akwai ya baka in babu kuma ce ka je ka dawo lokaci ka har wata mata ta zo ta roƙa mazala sama ya ce ki je ki dawo ce to in na dawo ba same ka ba ma'ana in kare su ba yaya zan yi wajen samu sai ce mata fa aji ababakar ki zo jin abubakar abubakar sai baki lokacin shi zai zama khalifa wannan ita ce ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzon Allah sama ya ce al-kalmatu tayyibatu sadaqa wa inna min al-ma'ruf an tarka akaka wajhi karik kalma mai kyau sadaka ne kalma mai daɗi in ka ba da ita za a baka ladan sadaka yanzu idan mutum zai roƙe ka sadaka sai baka da shi ko kuma kaga in ka bashi zaka takura to idan ka masa kalma mai daɗi ma za a baka ladan sadaka Allah ya bada sa'a kai hakuri babu Allah ya baka mafita da addu'a mai kyau sannan ce hakika yana daga cikin alheri ka hadu da dan uwanka da sakin fiska idan mai neman kyauta ya zo ka ko sadaka to farko dai ana buƙatar ka sake masa fiska ka nuna kana son sa kana dan murmushi kana dariya ka nuna kai marhaban da zuwa idan kana da shi ka baya in babu kuma ko baka buƙatar bayarwa sai ka masa kalma mai daɗi to idan kai masa haka in ba shi kai zai maka godiya ya san kuma bai kaskanta ba tunda kai farin ciki kai murna da zuwansa in ma baka ba shi ba tunda ka tarbe shi da sakin fiska ka ba bashi hakuri zai baka uzuri zai kaddara inda kana da hali da ka bashi ko kuma ba don wani matsala da kake tare da ita ba da ka bashi so da ko dai ya gode maka ko kuma ya baka uzuri amma ba za a rasa ɗaya daga cikin biyun nan amma idan ka ke fiska ka nuna ka ji haushin zuwan ka bata rai to ba in kace baka da shi ma ba zai yadda ba zai ce ƙarya kake yi kaga ba zai baka uzuri ba ma ballanta na ya gode maka wannan ita ce irin mu'amalan da ubangiji ta'ala yake so wato a samu a tsakanin bayinsa saboda haka shi yasa ubangiji ta ce qaulun ma'ruf ka faɗi magana mai kyau ga wanda ya zo roƙonka ko kuma a rayuwarka ma gaba ɗaya wa maghfiratun da gafara da afwa in mutum ya nace wajen roƙonka domin haka wani yake kana cikin wani hali sai zo ya hawar maka kuma ya nace ce dole sai ka bashi ka ce baka da shi ma ya zama ya ce bai yadda ba Ka duk dai ka yafe masa ne da biya dan kadan adam akwai irin wannan kosawa din sa'alna fa'adaikum fa'unna fa'udtumu wa man yuksiru ta man yuksiru tasa'ala yawman sayusal mun nema kun ba mu mun tambaya kun duk wanda ya duk wanda ya yawaita roƙo to wata ran za a kosa da shi saboda haka duk da haka dai sai yi haƙuri ka yafe shi ya fi alkhairi a kan ka bashi kuma ka zage shi domin wani zai ga in an nace masa ɗin sai ce to gashi nan mutumin banza kawai ko ya faɗi wata magana ko bayan ya tafi zo yana zagin sa cewa ya cika naci gashi nan na bashi ko kuma kai ba za ka rayu ba sai da ainihin dukiya ta ko makamancin wannan to gara kawai ka ce ana ba da sa akan kai mutum girin wannan saboda haka ubangiji ta'ala nan yana shiryar da bayinsa da cewa su koyi wato hakuri domin haƙurin shi yafi alkhairi shi yafi akan gaba da gaba kuma ka zo ka cutar da shi ko ka aibanta shi da wato kasanci na roƙo to tare da cewa kuma shi kansa roƙon kuma haramun ne A nan ana kiran su wa'inda ake roƙa da su yi afuwa su yi gafara su faɗi magana ne kyau to amma bangare guda kuma fa shi roƙon ma musulunci bai yadda da shi ba sai dai a hali na lura. mutum bai zai zama rayuwarsa shi baya sana'a sai dai je roƙi ya roƙi wani wannan duk da mutunci ne ko musulunci ba zai yarda da shi ba saboda musulmi yana da kima bai kamata ya kaskantar da kansa ba yana da izza Allah ya halitta shi musulmi kuma ya ɗauka shi da bai kamata wannan izzan ta sai zai kaskantar da ita ta hanyar tsoro ba kuma idan ya ta hanyar roƙo ba kuma idan ya je ranar kiyama zai tashi a walakanci ne kamar yadda ya walakanta wato kansa a nan duniya manzon Allah sa sama ya ce za ta zabi mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhihi mus'atul ahad mutum bai zai bushe ba yana roƙo yana roƙo har ya haɗu da Allah ta'ala babu nama a wato ya zurta mutuncinsa a nan duniya da roƙo a lahira ma idan ya je zai tashi makaskanci babu wata daraja ko kadara a fiskansa wasu suka ce ma zai tashi in ba nama sai kashi kawai a fiskansa kaga ala ayi halin dai wato ya kaskanta shi yasa Allah sai suma yace mutum ya dauki wato igiyansa ya tafi jeji ya je ya kirare ya tsoro akan bayansa ya zo ya sayar shi yi masa alkhairi akan ya tambayi mutane an bashi ko ba a bashi in ka tambaya ne ko an baka ma akwai Ballanta na kuma idan ba a baka ba to gara ka je kai dako ko ka je kai itace a jeji ka zo ka sayar shi yi maka alkhairi wato kai wata sana'a kar ka ce a akwai kaskanci a sana'a duk kaskancin to abin nan ya roƙo ya bi shi kaskanci idan kana da sana'anka kana kokarin ka kana neman hada ai kana da ibda a cikin mutane wata je ka kaskantar da kanka a wajen wani maballanta na ya zage ka saboda haka ka kama sana'a ka shi fi alkhairi imamu shafi na cewa da nafsu safari min kulalil jibali ahabbu ilayya min matn rijal yace wallahi gare asani asani je dauko kattikatin duwatsu irin sakar wato dutsen da ciyawa ba ta tsiro a kansa akan saman su in dauko su aka in zo in siyar in samu kuɗi wallahi ke biyu ne akan in zo ina cin gumin wani in dauke kaskanci so da haka sana'a babu kaskanci a cikin ta abin nan roƙo shine yake da wato ainihin kaskanci sannan kuma su waɗanda suke roƙo din ba su ne abin tausayi ba daga cikin waɗanda ake nema a bawa sadaka wanda bayi da shi baya roƙo shine yake zama abin tausayi lalle an ce ka bawa mai roƙon kuma ka bawa wanda baya roƙon ma to amma wa ya fi zama abin tausayi shi wanda baya roƙo ubangiji subhanahu wataala ya ce wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum a cikin dukiyoyin al'umma akwai haƙƙi na wanda yake roƙo da kuma wanda ya kame kansa baya roƙo a cikin suratul ma'ari yace walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'i wal mahrum mu'minai sune wanda a dukiyoyinsa a dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba karka ce a wanda ya roƙe ni ba zan bayar ba sai wanda bai roƙa ba ko kuma a wanda bai roƙa ba ba zan ba shi ba sai ya zo ya kantar da kansa a wina ya roƙa a'a in dai kai mutumin kirki ne duka biyu zaka ba domin wani shi in an roƙe shi ba zai bayar ba shi yake yi sai wanda bai roƙa ba zai bayar to shi ma nan kuskure wani kuma sai ya ce a'a duk wanda bai roƙe ni ba yana da girman kai kenan to da ka ni ba zan bashi ba sai wanda ya roka wai suna jiran sai ka je ka kaskantar da kan ka tun a wajen su sannan su ba to wannan shi ma kuskure ne lisa'il wal mahrum da mai roko da wanda bai roka ba duka ya zama kana musu alheri kana musu sadaka kana ba su fi sabilillahi kana musu kyauta kana musu zumunci to amma kamar yadda nace wanda baya roƙon ya fi zama abin tausayi don shi ba a san bukatarsa ba mutane da yawa ba za su gane shi mabuƙaci ba ne ballantana su masa shi yasa ya zo a hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce laysa al-miskinu alladhi yaqufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس wato miskini abun tausayi ba shine wanda yake kewayawa kan mutane ba yana roƙon an bashi dan kaɗan ya ishe shi wato dibino zai ko biyu ko loma ɗaya ko biyu don misali aka yi wato miskini abun tausayi ba shine wanda yake roƙo da an ɗan bashi shikenan ba ai miskini abun tausayi shine wanda bayi da wadata wato bai bayi da abun da zai ishe shi ko mutane ba su san ma bayi da shi in ba su sun ɗauka yana da shi ba a gane ma bayi da shi ballantana a bashi sadaka sannan baya tashi yana roƙon mutane to wannan ya fi zama abun tausayi to amma a yanzu galibi kyautan da ake yi da sadakan da ake yi ana ba wanda ya zo ya koka ne amma da bai koka ba za ka ga yana cikin ta'amuwa yana cikin matsaloli amma ba a tunawa da shi ma ban ballantana a bashi to kai kuma sai ka dauki wannan bangare idan wayannan suna ba wa maroka suna ba wa masu bara kai kuma sai ka duba su wane ne ba su da shi kuma ba sa iya bara ne ba sa iya roƙo ne wannan su suka fi zama abun tausayi da kuma sai ka dinga binciko irin su kana ba su to sai ka ga ladar ka ta yawa akan wa'insa saboda mai saboda ka ba wanda fi zama abun tausayi Allah sarki fiye da ainihin shi wanda zai tashi ya roƙa saboda haka ala ayi hali ya kamata mutum ya zama wato ainihin mai kamewa ne ka zama mai kamewa ba wanda yake mai roƙo ba domin kamewan shi fi alkhairi manzon sama ya ce wa man yasta'fif yu'ifuhu Allah duk wanda ya kame Allah ne sanya shi mai kamewa wa man gani yughnihu duk wanda ya wadata ga bari abun hannun mutane shi ya dogara da sana'arsa ubangiji ta ala zai wadata shi zai bashi abun da ya bashi kuma ya sa albarka a cikin abun sannan ya bashi wadatan zuci sai ya ga yana walwala a cikin dan abun da ya samu dan kaɗan ne amma in kana hararo abun da ke hannun mutane ko shakka babu wannan ka ɗauka kanka kaskanci ne sai ubangiji ta ala ya ce يا أيها صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tubdilu sadaqatikum bil manni kar ku ɓata sadakan da kuka yi bilmanni da gori wal da cutarwa wato shine walakanta bayan ka masa gori ka zage shi kalladhi kuma da guri a annas. sai ku zama kaman wanda yake ciyar da dukiyansa durbiya wato don a ce yana da kirki don a ce yana sadaka yana taimako amma ba don Allah yake yi ba kaga wannan bai da lada a wajen Allah kwata kwata wala yu'minu bil yawmil akhir kuma baya imani da ranar lahira saboda munafiki ne ba don Allah yake yin addininsa ba saboda ka ko ya bayar ma to yana bayarwa ne don a ba masa ba don a ce wato ba don ya samu lada a wajen ubangiji subhanahu wataala ba yace fa makalu misali mai ba da irin wannan sadaka in ba don Allah ba ko kuma ya bari yi gori kasu abin nan kamar sali safwani kamar misalin wani dutse ne mai santsi alaihi turabun akwai turbaya akan ne. fa asabahu wadidun wato dutse ne mai santi sai aka zo aka sa kasa a kai manomi in yazo sai ya samu jigawa ya samu wurin shuka saboda akwai kasa a saman dutse amma fa asabahu wadidun yana jiran ruwa ya zo fa asabahu wadidun sai mamakon ruwa ya samu wannan dutse. wato ruwa mai yawa na sama ya zuba a kansa fa tarakahu salda sai bar dutse yana mai tauri mai santi so da aka manomi da ya zo sai ga ai a sai dutse ne wurin dama ƙasa ne ta zo ta lullube wurin sai yake tamani ya samu gona ai wannan wajen kenan bayan da za a shuka shi bayan da amfani a wurinsa sai ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu dukkan wanda wato ya siyar da dukiyansa yayi sadaka da ita zo yana gori yana tutar da wanda ya bawa da wanda ya ciyar dorbiya ba don Allah yayi sadakansa ba la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko akan komai mai maka kasabu daga ladan abin da suka aikata wato in sun je lahira ba za su samu ladan komai na sadakan su ba wallahu la yahdi al kafirin ubangiji ta'ala baya shiryar da kafirai baya tsora su akan tafarki madaidaici saboda kafircin suka ainihin wato zaba to anan ubangiji ta'ala yana buga mana misali na wanda yake gori idan yayi sadaka kamar ma wanda ya ciyar da dukiyarsa ne dariya domin shine munafiki idan ka ciyar da dukiyanka don a yaba maka baka da lada a wajen Allah kwata kwata to haka ne idan ka bar kai boli riya dabi'a ce ta munafuki, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akawa ma akafu ala ummati ashirkul asghar qalu wa ma الأصغر asghar qala yasiru riya. Mafi tsoron abin da nake tsoracewa cewa al'umma ta shine karaman shirka suka ce menene karamin shirka yace shine riya shine mutum ya ciyar da dukiyarsa don a yaba masa ko don a ce yana yi sai ya ce masa ya siro riya riya karama domin babbar riya ita ce babban munafurcin kenan wanda idan mutum yana yin ta zai je dawwama a wutar jahannama har abadan abada kuma a karkashin ta innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar suna can karkashin kasa ne to munafukai su aka san su da riya wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalila ko sallah suke yi da kasala suke sallan suna nuna wa mutane suna sallah ne amma ba su ambaton Allah sai kana so da aka sallan su mariya ne to duk mutumin da yake abu ba don Allah ba to akwai wani bangare na munafurci a tare da shi to munafiki ko ko da kana sallah tare da shi yana zuwa jihadi yana ayyuka na addini yana sadaka idan ya lahira bai da sakamako ko kwaya daya a lahira karshen ta zai je shiga wutar jahannama ne to haka nan dukkan wanda yake yin ibada ba don Allah ba shi ma idan ya je ba zai samu ladan wannan ibadan ba saboda siffarsa irin siffar munafukai ke sa ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wato suratul furqan yace wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura su munafukai za mu je za mu fiskanta mu kaddamar da abin da suka kaddamar na ayyukansu wato abin da suka yi na aiki za mu kaddamar da shi ranar alkiyama sai kirikiri suna ganinsa kamar ga tarin lada za su zo su kwasa sai Allah ta'ala mai da shi koran taga abun yadawa idan rana ta shigo ta wundonka idan kana cikin daki zaka dinga ganin kamar akwai kura amma in ka sa hannunka haka ba abin da za ka kamu. idon ka ne yake nuna maka kuran to haka nan ayyukan su na lada yake shi munafiki da mai yin abu ba don Allah ba sai ya je lahira yana ga kamar ya tara lada idan ya je kawai sai a nuna masa wannan abun shi kenan sai a watsar da shi gata gata nan kamar ya kama amma kuma bai zai kama ba sai abun ya watse masa saboda a nan duniya ai yana ga ya yaudari Allah ne ya yaudari musulmi cewa shi mutumin kirki ne yana ayyuka na alkhairi to idan ya lahira ma sai a nuna masa ga lada nan amma kafin ya zo ya dauki ladan kuma ladan ta tarwatse kamar yadda ya rudi mutane a nan duniya aka shi ma za a rude shi a lahira saboda haka abin da yake wajibi shine mutum ya ciyar da wato ainihin dukiyansa fi sabilillah ka ciyar tsakaninka da Allah wajibin mutane yau ne suke su suna son su bayar inda za a faɗa a ce wani ya bayar wane yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza amma duk abin da ya shafi tsakani da Allah to yana da wuya kaga ana warwasun cewa a cikin idan zaka bayar din ba za a ji ba to in zaka bayar ma yaka dan kadan zaka bayar ba zaka bayar da yawa ba sai inda za a tallata ka a ce kai ne kai kaza kai ne kai kaza to anan ne shedan zai barka ka bayar da yawa ya kamata mu ji tsoron Allah taimaka taimakawa bayin Allah akwai miskinin da in ka taimaka musu ba wanda ya san ka taimaka musu to kai tsakaninka da Allah ka taimake su amma kar ka damu da wasu taimako na kaza yanzu yau taimakon masallaci taimakon makaranta taimakon waye shi za ka ga ana samu saboda abu ne wanda ana iya sanin kayi so amma idan an zo taimakon miskinai wanda ba za a san kayi ba to anan ne ake kokowa da shi ko kuma taimakon masallacin ko taimakon makarantar ka iya bayarwa fi sabilillahi ba tare da kaya dawa ko ba a kira ba ka ba ka ba da Allah shi ma wannan yana da wahala su da aka dole sai mun kori shaitan a cikin zukatanmu abubuwan mu ya zama tsakani da Allah sufyan thawri yana cewa wallahi ma alastu shay'an ashadda alayya bi niyyati li'annaha tatafallatu alayya yace wallahi ban yi gogurmaya da wani abu ba a duniya wallahi kamar niyyata tana kubuce mini sai don abu zan abu don Allah ta ce ai wane zai gani wane zai ji labari muna ta kokowa da ita kafin na daidaita ta to kai ma kai kokowa da niyyar ka kai kokowa da shaitan har ka ta abun ta yanda in ka yi shi kawai don Allah za ka yi shi to anan ubangiji ta ala ba da misali ne mai yin aiki duniya kamar dutse ne kan dutse mai santsi shine sakwa sai ka zo ka samu tarin ƙasa akan wannan dutse duka dutsen ba dutse ne mai faɗi kamar gona guda kai daga ka zo ka ce ai ka samu ka samu wurin shuka kawai ka samu jigawa a sai baka sani ba dutse ne a ƙasan ƙasa ce kawai ruwan iska ne kila ta kawo ƙasa ta ta bunne dutse kana jiran a ruwan sama ka gama shirya eh, abin nan irin ka da komai za ka yi noma da aka zo aka yi mamakon ruwa irin ruwa mai ƙarfin nan kamar da bakin ƙwarya sai ya zo ya wanke dutse tas tun da ka zo kawai kaga kamar wani tayis ne ko wani daɗe kawai shi ke nan baka ga wurin shukawa to haka nan mutumin da ya abu ba don Allah ban yaje lahira ga tarin lada yana hangowa in yazo sai ka babu komai kaman kawalweniya ne kana tafiya a hanya ka hango can gaban ka a kwanta ana rana sai ka dauka ruwa ne sai ka zo wurin sai ka gaba ba komai bane to haka nan mai yin abu ba don Allah ba shine munafiki kenan idan yaje lahira ba zai samu ladan ba zai hango ladan amma idan yaje ba zai samu komai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi abun mu tsakani da Allah domin mu samu ainihin rahama ta ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala yace wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير بنجي تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha amarbatillah domin neman yardan Allah su ne muminai ba munafukai irin waɗancan ba wa bitamin min indi wa tathbita min anfusihim da kuma tabbatarwa daga kawunan su cewa lalle suna yin wannan abu don neman lada ne a wurin Allah ta'ala da neman yardan Allah to misalin wa'annan kama kali jannati kama misalin gona ce bi rabwatin a jigawa abinda ake cewa jigawa shine wuri mai tudu mai kasa da yawa amfanin gona ya fi kyau a wannan wuri domin ko da ruwan sama ya yawa to ba zai barnata wannan amfanin gona ba don ba zai taru a wuri ba in ruwan sama ya zuba ko kaɗan ne kasan tana iya rike ruwan kuma wannan shine ake cewa jigawa to misali idan ka ciyar da dukiyanka tsakaninka da Allah fi sabilillahi ka bayar to kamar gona ce wanda take a jigawa asaba awabidun sai mamakon ruwa ya same ni wato aka zuba ruwa mai yawa kuma komai yawan ruwan zaka iya zuwa kai shuka amma ka gona in lido ne ko ni abin nan wuri mai sai kore ban san da zan faɗe shi da hausa ba irin wanda yake tara ruwan nan to irin wannan in kai in an ruwa kaɗan ma sai ka kasa shiga gonan to amma jigawa ko da a ce ruwa ne mamako wato mai yawa ana ɗauke ruwa za ka iya zuwa gona kai shuka ko ka je kai noma to misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi kamar irin wannan gonan ne sai aka yi ruwa mai yawa saboda aka yi zai gyara gonarsa ya shuka amfanin gona ya kyau bangiji ta lace fa'atan ukulaha bi fai wato sai ta zo da 'ya'yan itatuwan ta ninki biyu wato in wata gonan ne ba jigawan ba bai wuce rabin abin da ka samu a wannan gonan za a samu ba don ruwan zai mata yawa sai kaga tana jaji jaji ba za ta haihu yadda ake bukata ba amma ita jigawa babu ruwan babu ruwan ta ta zuba ruwan kawai wannan ba zai zama mai ba ba zai zama illa ba to sai ta kawo amfanin gonan ninki biyu inda a ce wata gonan ne ba wannan ba yace fa in lam yusib bilun idan ma mamakon ruwa bai sauka akan ta ba fatallun yayyafi ma in ya sauka akan gonan yayi saboda albarkan gonan ko ruwa ɗan kaɗan ne za ta iya rikewa sai kaga ta zo da amfanin gonan ninkin ba ninki fiye da inda kake tsammani to wannan shine misalin wanda ya ciyar tsakaninsa da Allah shi bayan an bashi ladan abun da ya ciyar din na sadakan ko fi sabilillahi za a ninninka masa kuma ba iya ladan ka kawai zai samu ba sai ya samu ninkin bani sabanin munafiki shi kuma ladan nasa ma yaje bai zai samu ba zai samu abun ya tarwatse ne Kamar wanda ya don Allah kuma za a ninninka masa ladan kamar yadda muka karanta a mu na farko ubangiji ta ce wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu ta'ala yana ganin da dukkan da kuke aikatawa in kai don Allah ma Allah yana ganin ka idan ba don Allah kai ba don ya kai ma ubangiji ta ya kan wato shiriya abu ne a zuciya in kai don Allah Allah ya sani in kuma ba don Allah kai ba ma ko ka boye mutane ba kai saka boyewa ubangiji subhanahu wataala saboda haka dole ne ka yaki shedan ya zama tsakaninka da Allah kai mutane za su iya gane mutum ba don Allah yake sa ba saboda dabi'a ta dan adam idan ba mai kyau ba ne yau da gobe ana iya gane wa ma ta kuma inda mri'in min khaliqatin wa in qalaha tafa ala an-nas tulayl ku duk dabi'a da kake da ita ko kana tamani tana koya wajen mutane wallahi yau da gobe za a gane daga daga maganganunka da sauransu sai da Usman yace duk wani wanda ya kunshi wani mummuna abu a zuciyarsa yace wallahi wa ran ko su da baka sai yayi ya fada yana cikin magana sai faɗi wasu kalmomi su gudda baka ne ba niyyarsa bane sai ka gano abin da yake nufi ka gane abin da ke cikin zuciyarsa saboda haka daga nan mutane su gane ka cewa wani ba don Allah yake yi ba nan ka gama yawo So da haka kai ka da Allah in mutane suka gane ba don Allah bane nan ma ka dauka kaskanci ga kuma kaskancin da zaka dauka wajen ubangiji subhanahu wataala wanda wannan shi yake muni So da haka dukkan mutumin da ya aiki shi mumini aikinsa don Allah yake shi yasa aikin baya ne baya baki har abada bai zai yi shi a ce ya faɗi kasa banza ba bai zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala yana karɓansa ya reni wannan aikin ya tara masa lada gurgudun imaninsa gurgudun ikhlasin ka da imanin ka gurgudun irin ladan da za a baka kamar yadda wancan tafsirin muka yi bayani wancan majalisa cewa duk yanda kuke wani zai fi wani ai wani zai fi wani lada ga iri ɗaya yauka aikin amma wani ya fika imani sai fika samun lada mai yawa sannan ubangiji ta'ala kuma ya san zuciyar kowa so da haka ba abin da yake kuya wa Allah na daga ayyukanmu sai dai mu ji tsoron Allah mu yi aikin yadda ya kamata sai Allah ta'ala ya ce أيود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجي تعالى ونمي سعيد. yace du'a dukun, yanzu ɗayanku zai yi burin an takuna da nan. ya zama yana da gona ta lambu min filin na dibinai wa da inabi ta min tafiyar anhar wanda akwai ƙoramu na ruwa da suke gudana a ƙarƙashin wannan gonan lahu fiha min kulli ya zama kuma dukkan nau'i na itatuwa akwai a wannan gonan amma abun da yake yawa dibinai da me da inabi amma duk dan itacen da kaje kuma an yi dangaciyansa zaka je ka samu a ciki me yasa aka faɗi dibinai da inabi saboda dibino shi ne dan itacen da yake daraja daga cikin yan itatuwan duniya babu wani dan itace mai kima kamar dibino ko ba wani dan itace da yake da 'ya'ya kala kala irin dibino sai ka samu kala goma ko ashirin duk sunan su dibino kowanne ka ɗanɗana kuma zaka ji ɗanɗanonsa daban ne shi yasa ba dan itacen da Allah ya fi buga misali da shi kamar dibino a cikin a cikin alqur'ani mu nan saboda babu da shi da yawa ne ba za mu iya ganewa ba kuma kowanne da sunansa kuma ita ce bishiyan da ta fi bishiya kowace bishiya ɗaukaka wani ya ce waradna ma a dijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin nakhila wato mun zo ruwan jijila shine ruwan da yafi kowanne mun ziyarci bishiyan da tafi kowace daraja ita ce bishiyan da biyu sannan kuma sai ka dauko inabi inabi shi yake bi ma dibino inabi shi ma kala-kala ya fi kala goma nau'i daban-daban kowace ƙasa ma kai ka ga suna da wani kalan inabin da wata ƙasa kuma ba ta da shi kuma in ka ci ɗanɗanonsa daban-daban shi ma wani ga ɗanɗanonsa akwai ɗan tsami-tsami wani ba wani zaƙi za ka ji shi saboda haka inabi bishiya ne mai daraja ita ma ba a kowace ƙasa ake samun ta ba shi yasa Allah ta'ala ya buga misali da irin wannan da mu galibi a ƙasashen laraba ake samun irin waɗannan wato ainihin ƴaƴan itatuwa shi yasa kala rawi yace karka hada kanka da larabawa ko sai mutane da Allah ya ba su inabi ya ba ku dinya ya ba su tuffa ya ba ku yalo za ku hada kanku da shi so da haka irin wannan sai ka je irin ƙasashen Sham da kasashen Saudiya sai ka samu irin ƴaƴan itatuwa kala kala kuma kowa in zai ci abinci sai ka ga ga ƴaƴan itatuwan nan yana ci ba wani abu bane kuma aure su so irin wannan bishiya a ce akwai dibino da inabi da kowane irin dan itace ka je kana za ka samu ai wannan bishan wannan gonan ita ce ne abun sha'awa kenan babu gona irin ta gona mai daraja ai ta isa ka rike ka yi rayuwarka da kai da ƴaƴanka da jikokinka a dinga ɗiba ana sayarwa in kun ji inwa ku je ku sayo abin nan ku je ku tsinto ku ci bayan dibino da inabin akwai irin su tuffa akwai rumman akwai lemo akwai ayaba akwai goba dukkan ƴaƴan itatuwa da ake bukata da a samu ka sayar ka samu kuɗi kuma ka ci ka koshi kuma irin wani ya yi tatuwan lafiya suke karawa ba irin abincin da muke ci wannan wanda yake jawo mana cututtuka ba to ubangiji ta sai buga misali da irin wannan gona yace yanzu zaka so a ce kana da wannan gona ka kamar kana da wani kamfani ne kenan ko kawai ko shi kada ya ishe ka rayuwarka kawai kullum zaka samu na tafininka domin koyaushe ana samun ƴaƴan itatuwa a ciki kowane zamani kowane lokaci akwai abin da kake sayarwa ya ishe ka tafirin gidanka wanda zai rike maka gidanka da bukatun gidanka to kana da wannan wa asabahu hulki kibaru sai kuma tsufa zai samu mutum a to ai ba matsala bane kana da irin wannan babbar gonan don tsufa ya same ka me kaga ka huta da neman kuɗi sai dai ka dinga biyan albashi na masu kula da gonan ana kana samun kuɗin shiga kana yin bukatunka ba ka da wani matsala to amma inda matsalan take wala hu zuriyatu du'afa kuma yana da ainihin wato zurriya wanda suke masu rauni wato yana da yara ƙanana da jikoki duk dai a wannan gonan suke ci duka wannan dai ba matsala bane tunda gonan tana kawo abin da za a yi amfani da shi to amma damuwan inda matsalan take fa ha isar sai ga wata guguwa mai tsanani ta zo ta bi ta kan gonan fi narun wanda a cikin guguwan nan akwai wuta fatara kat sai gonan ta kone gaba daya a ce kana da gona ta dibino da inabi da dukkan 'ya'yan itatuwan da ake bukata su mangoron nan kala-kala kuma gonan nan ta riga taka ku kawai ɗiba kake kawai kana sayarwa kana ci kana da yara masu rauni da jikoki zuriya wafa kaga a lokacin ka fi buƙatar me wannan gona din sannan gashi ka tsufa kaga yanzu ba za ka je ka share wata gona ba ba za ka je ka ce za ka wani aikin karfi ba sai dai abin ka dasa a baya shi ne za ka ba. Ka ga a lokacin kake da tsananin bukatan wannan gonan to yanzu za ka so a ce kana da wannan gonan ga yara ‘yan bani babu kawai in ka ce babu ma za ka ce bani shi don ba su san me babu ba ga matsaloli kala-kala ga tsufa ba za ka iya zuwa ka wani aikin ƙarfi ba kawai a ce kana da wannan gonan wata iska mai tsananin zafi ka zo ta bi kan gonan ta kone gonan gaba ɗaya lokacin da kake tsananin bukatanta sai ta zama babu komai yanzu za ka so haka amsa shi ne ba za ka so haka din ba to kamar yadda ba za ka so hakan ba kada ka yi aiki don iya, ka je lahira lokacin da kake bukatan ladan ga ladan yana tare kana ganin za ka tafi aljanna sai ka zo za ka kwasa kawai shi kenan iska sai ta kwashe shi ba ka yi asara ba to kamar kai shekara da shekaru ne kana dasa ƙonarka, kana dasa lambunka lokacin da ka tsufa kake tsananin bukata ga nauyi ya maka yawa gida ya yi nauyi za ka huta ka dinga cin ka zuwa ƙarshen mutuwanka sai gonar ka zo ta kone haka misalin manci ai wancan ya fi muni don gida wanda kana da ƴan ƴaƴan masu ɗan ƙarfi ƙarfi za su tallafe ka su taimaka maka lahira akwai wanda zai taimake ka ne akwai wanda zai hana a kai ka wuta ne akwai wanda zai ɗabi dajansa ne baka babu saboda haka ya kamata a ce mutum ya ji tsoron Allah yadda kake mai imani tun farko to ka rike imaninka har zuwa ƙarshen rayuwa kada ya zama ne yanzu kai mai imani mai aiki na gari ne sai daga ba kuma ka samu in'ikas sai ka dawo mutumin banza ka zama mai riya ka zama mai ayyuka na sabon Allah na rayuwarka ta zama shirme domin innamal amru bil khawatim ana lura da ya ka cika ne ba wai ya kake da ba to yanzu wannan da yana jin daɗi yanzu ya dawo yana shan wahala mai amfani shi yasa da ka yi kuɗi su kare, ai gara baka yi ba ko domin idan da ka yi kuɗin sai suka zo suka kare, ai za ka ji kama a mafarki ne wahalar da za ka sha wallahi sai ka fi ta wannan shi ne abin da bahaushe yake nufi da rashin sanin daɗi ma daɗi ne dama can shi talaka bai san daɗin ba ma ballantana ya rasa shi shiga wani wahala ko tunani ko hawan jini a haushi ko zuciyarsa ta kama ciwo ko ta kuka bai san daɗi ba ya rasa AC ma dama ya san shi baka baka baka yi buɗe baki da inabi ba dama kana yi ne zaka daga hankalinka ba ka daga ba to amma wanda ya saba yake jin daɗi da ya rasa sai kaga ya shiga wani hali sai kaga ya shiga damuwa to kaga wannan abu bai yi kyau ba kenan ya kamata da farko ka sha wahala karshen ka ji daɗi to haka rayuwa take to rayuwar addini ka karka yadda ta lalace maka a ƙarshe da kai mutumin kirki kana tafiyar da addini da ibada yadda ake bukata a ƙarshe kuma sai ka zo ka lalace kana saba wa ubangiji subhanahu wataala wannan shine misali kamar mutum ne mai arziki mai kona daga ba kuma yazo bai da shi kaga wahala ta same shi yasa idan mutum arzikin sai kare sai kaga ya dawo ya lalace ya yi baki ya rame ya hawan jini ya kama shi ciwon diabetes cututtuka daban-daban sai kaga ya zama mai surutu sai kaga ya zama wawa maganganu ma yana ce kaga na kwaba yake yi saboda wani tunani ne a kwakwalwansa saboda haka sai ya zama kwata-kwata ma ba a shawara da shi ma gaba da saboda ya shiga wani hali sai dai idan dama yana da imani ko yana rike da addini saboda haka ya kamata mutum ya rike imani wannan shine abin da Allah ta'ala ya buga misali nan saboda shi to anan sayyidina Umar wataran ya tambayi ainihin wato sahabbansa almajiransa wanda yake tare da su ko fadawansa sai yake ce musu me kuke gani dangane da wannan ayan yaya ayan nan take nufi me ake nufi da ita sai suka ce wallahu wa rasuluhu a'lam suka ce wallahu a'lam suka ce Allah shine ya sani sai na wa sai ci yace in ka sani ka ce ka sani in baka sani baka ce ban sani ka so lokacin za a tambaye ka ba sai ka ce wallahu a'lam wato kamar irin ka sani nan kana dan tawazu ne kana boyewa sai na umar ya ce a in ka sani kawai na sani in baka sani ba ban sani ba kawai ka daina ba wani ba wani ainihin abin da za ka yi ko ba za ka shigar da mu ba kenan kamar irin ka sani nan ne baka faɗa ba yace zo da haka ku faɗa menene ayan nan take nufi sai Abdullahi bin Abbas ya ce kai ni fa na dan ji wani abu a raina na dan fahimci wani abu dangane da wannan aya sai ce to menene ka fahimta ka faɗi abin da ya ibn akhi qul wala tahmi nafsaka saka ya kai dan uwana ka faɗa karka wala kanta kanka karkare na kanka ka faɗa sai ce to ni abin da nake gani wannan ayan misali ne na aiki sai ce wani aiki sai ce aiki na da'a wa ubangiji subhanahu wataala kamar ya mutum ne yana da'awa Allah ta'ala dire da rana sai Allah ya aiko masa shida. idan shaidan ya zo sai ya hana shi wannan da'an ya zulmiyar da shi cikin sabon Allah sai zama ƙarshen rayuwarsa ta zama ne ta zama sabon Allah ne sabon Allah sai ya zo ya dulmu yadda gaba da ayyukan ka da alkhairi to wannan shine intikas baddala alhasanat bi sayyi'at da kana kyawawa yanzu ka dawo kana mummuna yace to ni shi haka nake fahimta a wannan aya kuma haka ne aya shi Abdullah bin Abbas tarjuman Qur'ani Allah masa addu'a ce Allah mafaqihu fi dini wa 'allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka koya masa fasara Qur'ani kaga kenan ayan tana magana yanzu da bayan zahirinta na cewa mutum yana da gona yana da wani kamfani daga baya gaba ɗaya lokacin da ya tsufa yake bukatan abun nauya masa yawa abun ya lalace to haka nan misali ne na wanda da mutumin kirki ne yana da'a sai shedan ya zo ya shiga lamarinsa sai da sai daina bautan Allah ta'ala ya dinga sabawa Allah sabon Allah ya zo ya cinye masa ladansa gaba ɗaya kaga zai je lahira bai da me bai da komai saboda da wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka kar ka yadda addini ya zame maka yayi yau kana yi gobe ba ka yi addini ba yayi bane istiqama ake so in ka kama shi ba za ka bari ba har sai mutuwa kuma in kana yi yau sun ma'amalu sun makafaru yau kai mai imani ne yau a'a to idan baka da rabo ran da baka da imani sai Allah zai dauki ranka kuma inna ma yu'afu al-abdu ala ma mata alai akan abun da ka mutu akan sa akan sa za a kashe ka sai kana gidan giya sai a ɗauki ko gidan mata ko kana caca ko kana sabon Allah to amma idan ya zama da kullum kana da'a wa Allah ta'ala ai ka shirya wa mutuwa ka shirya wa mutuwa to abinda ake bukata kenan ka ɗauki daidai ibada wanda za ka iya dorewa kullum kana yin ta sabon Allah kuma ka nisance shi gaba daidai sa ka ɗauki daidai yadda za ka iya wallahi kai da mutumin kirki kuma kana shirye da mutuwa ko yau ma ta zo ta ɗauke ka ba matsala ba baka da tashin hankali amma duk mutumin da bai da istiqama to ai shine wanda ya asara ubangiji ta ala ce kazalika yubayyinu Allah lakum al-ayat hakanan Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku dinga tunani Allah yana bayyana muku irin wannan misalan don ku zama masu tunani masu fahimta masu wa'azantuwa kenan mai tunani shi yake gane irin misalan da Allah ta'ala yake bugawa a cikin amma in ba haka sai ka zo ka wuce ma baka san wa'azin da ke cikin su kamar yadda ubangiji ta ala cewa wa tilkal amsalu nadribu lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun Ko inda misalin muna buka su a cikin alqur'ani amma ba mai fahimtar su ba sai masu ilimi masu ilimi su suke iya fahimtar wayannan misalin. in ba ka ba sai a zo a fassara a wuce ba a san ma menene misalan suke nufi ba so da haka mu tsaya mu fahimci alqur'ani da kyau akwai wa'azi a cikin sa ba kaɗan ba mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu cire riya a zuciyarmu kuma mu dawwama kan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala har ubangiji ta'ala ya tausaye mu Allah ya sa mu cikin bayin sa nagari sai Allah ta'ala ya ce ya amanu ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani abdullahi bin abbas yace duk inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu idan kai mu'mini ne ka karkato da jinka yace in ma ya zama ubangiji ta Ala zai umurce ka da wani alkhairi ne ko kuma zai hana ka wani shar duk inda ka ya ladina amanu ana ce masa annida'atul imaniya wato kira na imani wanda Allah ya ta faɗa Qur'ani ya ladina amanu ya ladina amanu inda kai musulmi ne to ka tsaya ka je wani alkhairi ne ake ka ko sharri ne ake hana ka Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka imani an fi min basi ma kasabu ku ciyar daga mai kyau daga cikin abin da kuka nema idan zaka ciyar fi sabilillahi ka duba mai kyau ka bayar ba marar kyau ba wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma da muka fitar muka baku muka da muka fitar muku daga ƙasa. wato shine da ka noma ko kuma ma'adanai na ƙasa su zinari da azurba da da da da da wasu diamond da sauran duk abin da yake mai tsada a karkashin kasa to idan ka fitar da shi ka duba mai kyau ka bayar fi sabilillahi sannan kuma da rikabi shine dabnul jahiliya da a zamanin jahiliya ana zuwa a kunne kuɗi sai a tona rami a sa kuɗi a akwati sai a tona rami a kunne to tafiya na tafiya bayan jahiliya idan kana da gona sai ka zo kana tsara kana tsara sai ka samu akwati kana buɗewa sai ka ga kuɗi ne a ciki to wannan kuɗin alal malak naka ne amma za ka kasa biyar ka bada kashi ɗaya zakka kashi kuɗi kuma ya zama naka to ubangiji ta'ala yana gaya mana mu fitar da ainihin wato zakka daga cikin dukiyoyin mu kuma in za ka bayar kar ka bada saniyar da tafi kowace ramewa kuma kar ka bada akuyan da tafi kowace lalacewa ko cikin da tafi kowace lalacewa ka duba mai kyau ka bayar ba a ce ka ba da kuwar garke ko wacce ta fi kyau ba amma ka duba tsaka tsaki ka bayar kar ka ba da lalacaccen abu haka nan idan za ka yi kyauta na na ɗauri za ka yi sadaka za ka sadar da zumunci to ka duba mai kyau ka bayar ba abin da ya gama ainihin lalacewa ba sai ubangiji ta lace wala ta tayammamu wala tayammamul khabitha kada ku nufi mummuna minhu na dukiyanku tunfiquna ku dinga gaba da shi in za ka bar sai abu ya lalace kafin ka bada shi idan riga ne sai ta yi jijjige a jikinka ta gama lalacewa sannan ka bada ita ba za ka bada ita da karfinta ba idan ainihin wani amfanin gona ne sai ya lalace ya yi tuka ko ya yi ƙwari kafin ka ɗauka ka bayar ba za ka iya bada mai kyau ba idan tinkiya ne ko akuya ne sai ta lalace ta kusan mutuwa ko ni ciwo ya kama ta kafin ka iya bayarwa a'a ka duba mai kyau ka bayar in ji ubangiji subhanahu wataala kar ka duba marar kyau walastum bi akhidhihi domin ba za ku iya rike marar kyau din ba ba za ku iya karban sa ba kuma in an ba ku a wani haƙƙi na ku mutum kana bin sa kuɗi sai dauko lalacaccen abu sai baka maimakon kuɗin ka ai ba za ka karba ba illa an tukumi rufi sai dai don za ku rinsu ido a ciki sai ka karba din da kace to ya fi dai babu dai da dai asara gara na karba to me yasa zaka bawa Allah irin wannan abu tunda kai ma baka son ka karba idan kana da haƙƙi wani ya kawo ma lalataccen abu yace ka karba maimakon haƙƙinka ai ba za ka karba ba in za ka karba ma dai ranka a ne za ka karba ka rintse idon ka ka karba to me yasa za ka bawa Allah lalataccen abu ka duba mai kyau ka bayar domin abu ne da za ka samu ladan ka ranar alkiyama wa'adamu ku sani anna ghaniyun Allah mawadaci ne ga barin sadakan ku ba zai amfana da ita ba ku ne za ku amfana da sadakan hamidun kuma Allah abun ya ne a cikin dukkan al'amuransa wannan ayan tana kudaitar da bayan Allah su dinga sadaka fi sabilillahi da abun da yake mai kyau ba abun da yake ainihin mara kyau ba Abdullahi bin Abbas yace amarahum bil infaqi min atyabil mali wa ajwadihi wa anfasihi wa nahahum an tasadduq bi razalatil mali wa dani wato Allah ta'ala ya umarci bayansa da ciyarwa daga dukiyan da tafi kyau tafi tsarki tafi daɗi tafi kyau tafi tsada sannan ya hana su su yi sadaka da kaskancaccen dukiya abinda ba komai ba ne bai da kima kai ma a wurin ka abinda ya kai gejin da kila yadda shi za a yi sannan ka ce za ka ba da shi kada kai haka wasu malamai suka ce ma'anansa kada ku yi sadaka da dukiya ta haramun idan ka yi sadaka da dukiya ta haramun ne khabith Allah ta'ala bai zai karba ba saboda ka at-tayyibat anan alhalal ku yi sadaka daga halal wani zai je ya yi cuta yaje ya sata yaje fashi da makani ko kuma yaje saci kudin gwamnati kudin kudin al'umma wai sai ce wai zai dinga yin sadaka ya yana tamanin wannan sadakan kamar za ta iya kankare masa wancan laifin ba za ta iya kankare masa ba domin sadakan ma Allah bai karbe ta ba ma don inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban abu sai na halal hadisi ne ingantacce to yaushe ma Allah ya karbi abun ballantana da zai kankare maka laifin da kai na cikin jama'a da kai so da haka Allah ta'ala baya karba wato baya karban abun da yake na wato ainihin haram hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad wanda wasu malamai sun yi magana akan isnadin sa manzala sun ake cewa la yafsibu abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fi wato bawa <clears throat> baya neman dukiya ta haramu yayi sadaka da ita kuma a sa masa albarka a dukiya in dai na haramun ne to Allah ma bai karbe ta ballanta na sai albarka sannan yace wala yatasaddaqu bihi fa yuqbalu minhu wa yatrukuhu khalfa zahrihi illa kana zadahu illatan kuma ba za ka yi sadaka da dukiya ta haramun ba a karba kuma ba za ka bar dukiya ta haramun a bayan ka waface ta zama gurin ka zuwa ga wutar jahannam wannan ma'ana hadisi ne mai idan ka idan ka yi sadaka da haramun babu albarka a sadaka kuma Allah bai zai karbi sadakan ba sannan in ka mutu ka bar wannan dukiyan kuma to guzuri ne na zuwa wutar jahannama za ta kai zuwa ga wutar jahannama kaga dukiyan bala'i ne so da ka nemi halal duk mai neman haramun to yana tarawa kansa masifa ne zuwa ga abin da wanda za ka kai shi zuwa ga wutar jahannama sannan halal din kuma in za ka bayar sai ka duba mai kyau wanda ya dace a bayar wanda in ka ba mutum zai yi murna ba lalacaccen abu ba saboda ubangiji ta'ala ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu biyayya da da'a wa Allah ta'ala ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. wato ba za ku samu aljanna ba don wasu sun fasara albirru aljanna ba za ku shiga aljanna ba har sai idan kun ciyar da dukiyar da kuke so ba wanda ba ku so ba saboda ma'anan birru da'a ne amma da'a kuma tana kai mutum zuwa ga aljanna innal abrara lafi na'im lokacin da wannan ayan ta sauka Abu Talha ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga a dukiyarsa ba dukiyar da ya fi so kamar wata gona da ake ce mata bai ruha wannan gonan tana kusa da masallacin manzon Allah sallallahu tana fuskantar masallaci gona ne mai ƴaƴan itatuwa kala kala ga ruwa a gonan manzon sun ma yana shiga gonan ya je sha ruwa ya ci ƴaƴan itatuwa to sai da ayan nan ta sauka cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai daga wajen manzon Allah sun ya ce ya rasulullahi ubangiji ta'ala ya saukar maka da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abun da kuke so yace to ni duk ahabbu amwali ilayya bayruha dukiyan da nafi so ita ce gona ta bayruha kuma ka san gonan yace fa inni ja'altuha fi sabilillah yace ni na ba da ita fi sabilillah fa ba'aha haythu shita ya rasulullah ka sanya ta duk inda kake so ni na ba da ita fisa sabil abinda na fi so a duniya a dukiyata babu kaman wannan dabbun wannan gona mai ɗayan itatuwan ga ta kusa da gari kuma ka san ta fi amfani ga kaga ga kaga ita yace to na ba da ita bin Allah ka sanya ta duk inda kaga dama sai manzo Allah sa suma sai yace samitu ma yace yace bahi bahi za ka malu rabi za ka do rabi manzo Allah ce cap cap amma wannan dukiyan ta riba amma wannan dukiyan ta riba me ya riban ta shine a lahira za a je a karbi riban ta ba anan nan duniya kila ka cinye ka sutura ko ka ci ba ko ka je ka kashe ta wata hanya ba sai maza ya ce amma wannan dukiyar mai riba ne yace kuma na ji abin da ka faɗa sai ce fa inni ara an ja'alaha fi aqribaika amma ni ina ganin maimakon a sa ta a wani wuri ka je ka sanya ta a makusantanka wato ka ba wa ɗan uwanka wannan gonar su dinga amfani da ita shi sai ka fi sharar manzala sama sai je riba ta ali a cikin yan uwansa kai kana da bangare kaza wanda yana bangare yana da bangare kaza kaga yanzu zai samu lada guda biyu ga ladan sadaka ga kuma ladan ne sadar da zumunci don manzala kuma ya ce as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatu wa 'ala dhir-rahimi sadaqatu wasi'a idan ka ba miskini sadaka za a baka ladan sadaka amma in ka ba wa dan uwa za a baka ladan sadaka da ladan sadar da zumunci so da ka sai aka ce zai ba wa yan uwansa saboda haka ka duba dukiyan da ka fi so sai ka bayar fi sabilillah kuɗi ba komai bane aljanna ita ce wani abu kana neman aljanna da wannan kai tsakaninka da Allah to shine ma'anan wannan a dinga ciyarwa fi sabilillahi kuma idan ka ciyar fi sabilillahi ubangiji subhanahu wataala ya san cewa fi sabilillahi ka ciyar kuma Allah ta'ala zai maka kyakkyawan sakamako ranar kiyama mutane kar ku su yi tamanin wai kiyamu laili yawan nafil dare shine kawai ibada a babban ibada ne ba abinda Allah ya fi so a kallo ne kamar wannan kar kai tamanin azumin litinin da alhamis da azumi na lafiya shine kawai zai kai ka aljanna ko wanda baya yin sa shi ba dan aljanna bane a'a azumi abu ne mai kyau kuma zai kai ka aljanna zai nisanta ka da wutar jahannama amma wanne ya fi su shine ciyarwa fi sabilillah don wani duk wa'annan ayyukan zai iya amma ba zai iya ciyarwa ya cire dukiyansa ya ba fi sabilillah to wannan in Allah ya fi so shi yasa Allah ya tanana ta wa Qur'ani ayoyi daban-daban duk inda ka je sai an yi magana ciyar da zuciya fi sabilillah saboda addinin mutum bai zai tafi ba yana marwaci dole sai ka me ka ciyar da ka fi sabilillah ba yanda za a yi a ce baka ciyar fi sabilillah ba kuma a ce wai kana jin daɗin rayuwarka kana addini kai da kai ba zai taɓa yiwa ba to da ka dole sai ka cire ruwa a zuciyanka manzala kuma ya ce Allah baya hada wa mumini a zuciyansa abubuwa guda biyu al-imanu wa shukr a ce kana da imani kuma kana da rowa Allah kan bai zai haka in dai an samu rowa a zuciyanka to za a ga babu imani in kuma akwai imani cikakke to ba za a samu rowa a zuciyanka ba to sai za a yi addinin kai cika ba tare da kana kyauta kana sadaka kana cewa fi sabilillah bai zai taba yiwa ba kuma ka bayar burkutun abin da Allah ya ba kar ka ce sai na yi kuɗi na yi in kai kuɗin ma ba za ka iya yi ba tun a yanzu ne dan abin da kake da shi dan kadan din ka bayar la tahiranna min al-ma'ruf shay'an kar kare na abin da zaka bayar idan ka tashi a haka lokacin da kai kuɗi ka zama mawadaci to zaka iya ciyar da mai yawa ma amma in ka tashi da rowa ai rowa ta zai maka jini da soka ba zaka iya ciyarwa fi sabilillah ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu dukiya mai albarka Allah ya azurta mu da ciyarwa fi sabilillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh